yau muna karkara umwala da ke karamar hukumar caduwa jihar maradi inda za mu ga yadda za mu yi yaƙi da tamuwa Rakiya, ta so ɗauki kwanan wurin nan. na sha ta ashirin mai gida hura ta isa haba hura ta ishe na sha na koshi hura ita ce muke sha kullum da sahi da marece da rana ita ce muke sha na koshi to ni zane shi ziyara wajen amina to allah kiyaye hanyar a dawo lahiya rabi hannu na ake wankiya eh. mai da hankali a wanke da kyau owa salamu alaikum amma alaikum awar gida yawa yawa kayan kasuwa a kayan kasuwa na kawo miki da kasuwa ki tashi ki sanwa kan ki kida in tashi samu miki ruwa to ki tashi ki sa niyya ni zan je rijiya da ruwa Assalamu alaikum. Amma alaikum. Rakiya. Amina. Yau an hito. An hito ana gida. Ana gida sani. Mini hmm. ina kwana. Lahiya lau. An tashi lahiya. Lahiya Yaran lahiya lau. Lahiya kalau. Ya gajiya. Lahiya lau. Tuma da gidan. Lahiya kalau. Lahiya lau. Amina ko sabga kuki. Rakiya ba sabga bace abincin da mai gidan mu nake kawo mu kullum muna dafa mana. Muna ci abincin gina jiki. Waɗannan kayan duk mai gidan ku ne ke kawo muku su. Farai kau. Farai kau shi ke kawo su. Mina wai menene unhwani wannan abinci kala-kala? Bayan garka ne masu gina jiki da ƙarin lahiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Rakiya. Na kwana. La hello. Na aka zo. Na aka zo. To madalla. Madalla. Zan da yi share gari. To kin gani yana taimaka mana wajen ayyukan gida. Kuma yana raka ni yana zuwa gidan likita awu da ni da yarinya ta. mana haka kina gaza mu yaki da tamuwa kwarai kuwa ki wajen hawa mai gowa da ka ta miki karin bayani to aminu sai an jira. to sanu da hira an gode a gaida gida Allah kiyaye hanya me ya kamata mijin mace mai ciki ko mai goyo ya yi ya ba matarsa haɗin kai don zuwa wajen awo gidan likita ya taimaka ma matarsa wajen ayyukan gida ya taimaka ma matarsa don samun abinci mai launi daban-daban a gida hawa ana gida ana gida rakiya lahiya kike ta lahiya lau daga can nake wajen sa amina mhm. ta ce yanzu na a bani cikakken bayani bisa ga da tamuwa to zan baki cikakken bayani ragiya mace mai tamuwa ke aihuwa ɗa mai tamuwa ta kamata mu samu abinci mai gina jiki wanda za mu ci da mu da mu don mu kare kanmu da cututtuka wannan tamuwa mace ana san idan tana da juna biyu wata uku ake son ta ruka zuwa asibiti wurin awo ana son mace ta yi awo hudu kamun aihuwa mace kuma idan aihuwa ta kama ta ana iya a zabira asibiti wurin aihuwa yan an je wurin aihuwa kuma da an aihu da ya faɗo a sashi ga nonon uwa da ƙashi idan aka haihu asibiti kika ba yaron ki nono da ƙashi sai ki ci gaba da ban nono tsantsa har matsayin wata shidda matsayin wata shidda idan kika yaro ya wata shidda kika ba yaron ki ruwa sai ki nemi abinci mai gina jiki wanda ki ba yaron wanda za a ce ya gina mishi jiki haka wake mm, wake kwai wasu gujiya kayan lambu zogala ki samu yan zogala ki tsigo ki so ki daha ki ɗata mishi ki ba yaron ki dibe ɗaya ta ki gani ban nono tsantsa ce na mata ga tana da ƙoshin lafiya da hazaƙa da kuzari masha Allah ba ta da alamar samuwa to kuma rakiya idan muna son mu ga yaran suna walwala sai mun shawara da mu da masu gidajen mun je asibiti an kai yara don saboda su samu cikakken allaransu kamun su yi shekara biyu don yaƙi da tamuwa. me ya kamata masu gidaje su yi don bi sau da ƙafa lahiyar yara har ma 'ya'yan su mata su kai yaransu gidan likita wajen awo don yaransu su samu alluran rigakahi kowane wata har yaran su kai shekara biyu wana gode kan wannan ƙarin bayani da kika mini in je in shawara da mai gidana to rakiya a gaya da gida to sai an jima to a jima da salamu alaikum salamu alaikum mai gida ana zanne an dawo an mhm. dawo mai gida ni na je wajen amina na samu na cikakken labari to uwar gida ba ni labarin na yan shiga wani iri ne to na gano kayayyaki na safarawa to eh, na gano su lallahu to karar dankali su shu tugande oh can gidan su amina kwarai ko mai gida ashe ba haci bane kadai abinci ya kamata mu kara samun muna cin abinci mai gina jiki mai lauyi daban-daban ya kamata mu dora taimaka mu wajen ayyukan gida sarake mu gidan likita zuwa au dan ɗiyan mu samu allaran rigakafi an su yi shekara biyu uwar gida duk can kika samu wannan labarin kai wannan tafiya ta yi muhimmanci kuma mu yi unwani da tsarin iyali dan yaƙi da tamuwa yaya ya kamata ma'aurata su yi don matansu su huta kamun samun wani juna biyu amfani da tsarin iyali yawwa wa gida na gamsu da wanga labari da kika samu wajen su amina ni ma yanzu nan kasuwa zani in na je kasuwa sai na sau kayayyakin nan na garka masu gina jiki masu ƙara lahiya kuma zan ki taimaka miki da aikin gida kuma zan ki rakaki likita zuwa wurin awo ina kira ga 'yan uwana masu gidaje ya kamata mu zan ki taimaka ma matanmu da ayyuka na cikin gida da kuma muna raka su likita zuwa awo kuma mu zan ki taimaka musu da abinci mai gina jiki mai ƙara lahiya kuma mu ɗora barin suna ɗauko hutu gidan likita don lahiyarsu da ta yaransu su ɗora kai kuma yaranmu likita suna samun alirai na rigakafi kafin shekara biyu idan muna haka za mu yi yaƙi da tamowa